마시고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 ina yi muku maraba da kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci wadda ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu kasance insha allahu ta'ala da ku tsawon kwana talatin domin tattaura wani maudu'i mai matukar muhimmanci wanda wannan wannan abin da za mu tattauna yana da alaka kai tsaye da rayuwarmu ta yau da kullum matashiyar wannan shiri da za mu tattauna tsawon wannan kwana talatin din shine albaitu sa'id ma'ana abin da ake nufi da albaitu sa'id shine gida mai cike da sa'ada sanin kowa ne a wannan zamani namu muna tsananin buƙatar gidajenmu su kasance cikin sa'ada gidaje da yawa za mu ga cewar suna fama da matsanancin matsaloli taɓarɓarewar tarbiyya lalacewar yanayin zamantakewar ga baki ɗayansa wanda dukkan wannan abin ya samo asali ne daga rashin barin ma'ana daga barin koyarwa ta littafin allah subhanahu wata'ala da kuma sunnar manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama don haka shi sa aka ga domin kasancewar a gudu tare a tsira tare aka ga cewar yana da matukar muhimmanci a tanadu waɗannan shiri har tsawon kwana talatin domin mu ɗauko irin waɗannan yaya ya kamata gidajenmu mu gina su ta yaya ake iya samar da gida wanda yake cike da sa'ada ta yaya za ka gina wannan gidan su wane ne suke gina wannan gidan bayan sun gina wannan gidan kuma menene ayyukan da ya kamata su yi menene ya kamata su yi a wannan gidan domin su ga cewar sun gina wannan gida ya kasance cikin ya kasance cikin sa'ada da kuma jin daɗi da makamantansu fatan allah subhanahu ta'ala ya mana jagora da haka kai tsaye za mu shiga tattaunawa akan wannan batu sanin kowa ne cewar gida akwai wasu abubuwa da suke gina shi idan muka yi magana gida ba wai shi zatin gidan blok da makamantan abubuwa da suke kewaye da wannan gidan ba shine gida gida in aka gina shi a haka amma babu wanda za su zauna a cikinsa to kowa ya riga ya san wannan gidan shirme ne don haka waɗanda suke haɗuwa su gina gida su ne waɗannan abubuwa kamar haka na farko shine abin da ke ce masa shi muji. miji shine uban tafiya shine uban gayya shine jagoran tafiyar da dukkan lamura na gida baki ɗansa na biyunsu shine mata wanda wannan muji idan babu mata wannan gidan bai cika gida ba don haka dole ne ya kasance gida ya kunshi miji ya kunshi mata to waɗannan za mu tattauna akan waɗannan abubuwa bayan nan abu na uku su ne 'ya'ya wanda su ne su kuma cika da kuma ƙawa na wannan gidan duk gidan da ya kasance babu wannan to za ka gani cewa da wannan gidan kusan za ka iya samun tasgaro a cikinsa domin rayuwar za ta kasance wata irin rayuwa babu ɗan abubuwa da za su iya ma'ana ciyar da zaman takewar ka ganta tana daɗi da sauransu su karan kansu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewar su waɗannan yaran da kake ganin su ƙawa ne na rayuwar duniya to waɗannan abubuwa guda uku su ne suke gina gida don haka yanzu za mu tafi kai tsaye gurin bayanin yaya ake samar da waɗannan abubuwan bisa koyarwa ta shari'ar addinin musulunci za mu ɗauko waɗannan asali ne mu tattauna su a littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma kai tsaye za mu tafi gida wanda ke shine gida da ya fi kowane gida tsarki ya fi kowane gida albarka shine gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mu ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayuwa da iyalinsa mu ga waɗanne irin darussa ne suka fita kowa ya riga ya san wannan gida gida ne da ya haɗa dukkan wani irin sa'ada da jin daɗi a rayuwar duniya to za mu gaya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya gudanar da wannan rayuwar tasa yaya yayi mu'amala da matansa yaya yayi mu'amala da yaransa da makamantan irin waɗannan abubuwa da aka kai tsaye za mu tafi ga waɗannan abubuwa wannan gida da za mu yi magana a kansa babu wata hanya da za a yi a samar da shi in ba ta hanyar yin aure ba kowa ya riga ya sani cewar addinin musulunci addini ne da ya zo mana da tsari addini ne wanda ya kasance duk mutumin da ya rike shi to zai samu dukkan wata mafita da jin daɗi a rayuwarsa baki ɗaya babu wani addini a duniya da ya tsara wa ɗan adam rayuwarsa da ta yadda in ya gudanar da ita zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwar duniya sannan kuma ya kasance yana cikin masu kyakkyawan sakamako a ranar lahira irin addinin musulunci don haka ya tsara mana abubuwa yadda za mu gina wannan gida ɗin da makamantansu wannan gida ba yadda za a yi mu gina shi ba tare da mun yi aure ba don haka yanzu za mu ɗauko magana ne a kan shi karan kansa ya ake wannan auren da makamantansu kafin nan ina so in mana wani tsokaci akan wata aya guda ɗaya wadda take tana da alaƙa da shi abin da za mu tafi a kansa ma'ana mun yi magana akan cewar wannan gida ba yadda za a iya kasance sai an samu aure to wannan auren ya ake yin sa kafin mu shiga nan gurin zan tunatar da mu wata aya guda ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala yake mana tsokaci game da asalin shi karan kansa ma'ana shi wannan harkar aura Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a littafin sa mai girma yake ce mana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewar wa min ayatihi yana ɗaya daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a ban ƙasa an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya kasance ya halicci daga cikinku ma'ana daga cikin jinsinku ya halicci ma'ana ya min anfusikum daga cikin kawunanku azwajan ya halatta eh, ya halarta muku ko kuma ya haifar muku mata wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ɗaya daga cikin ayoyin ubangiji a ban ƙasan nan shine me ya sanya ya halicci daga kawunan mu ya kasance ya fitar da me jinsi na mata litaskunu ilaiha saboda me in ya kuka yi aure su din nan su waɗannan matan to ya kasance kun samu nutsuwa tattare da su waje alabai na kuma wa rahma Allah subhanahu ta'ala da ya tashi sai ya sanya abin da shi ne kusan ginshiki na samun wannan nutsuwa ɗin idan an yi aure abu na farko a cikinsu shine mai almawadda ya sanya soyayya wa rahma sannan ya kuma sanya rahma sai Allah subhanahu ta'ala ya karkare ayar ke cewa inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru wannan fa ku sani cewar wannan aya ce amma babu wanda zai iya fahimtar cewar wannan tabbas aya ce da ya kamata a tsaya a yi tintintini akan ta in ba mutanen da suke da tunani ba wannan ayar in muka tsaya muka ɗauke ta muka yi mata fashin baki za mu ga cewar ta kunshi abubuwa da yawa na farko za ta nuna mana menene maksudin yin wannan auren kafin mu tafi a nan gurin da farko idan muka lura duk hanyar da Allah subhanahu ta'ala sai sanya mana wata hanya guda ɗaya wadda da ita ce za mu tabbatar da samun nutsuwa ta zuci idan muka yi wannan auren a nan gurin ta shi ne sai ke ce mana khalaqa min anfusikum azwaja da ya tashi ɗauko mana abubuwan da zamu aura din nan za su kasance mana mazaje ko su kasance mana mataye sai bai tafi ya ɗauko mana daga wani jinsin ba sai ya ɗauko daga mu jinsin mu na 'yan adam yau da a ce mutum ɗan adam ce maka akai ka je ka auri dabba za ga abun wani bambarkwai kuma ba za ka ji daɗin wannan zaman ba ita macen ita karan kanta haka a ce mijinta gashi nan ita mace ce 'yar adam amma an ce mata ta je ta auri dabba ta auri rago ko sa ko makamantansu za ga rayuwa wata iri ga baki ɗayanta ba da za a samu daidaito na rai balle a zo har a samu wannan ma'ana wannan eh, daɗin zama da kuma samun nutsuwa a zuciya ba amma Allah wata wata'ala sai ya sanya cikin hikimarsa wannan ita karan kanta aya ce sai ya sanya wannan abokin zaman da aka halatta maka ku zauna da shi sai ya kasance daga cikin danginka ne ya san ɗabi'unka ya san ya kake ɗan uwanka ne komai da komai zaka dinga ganin abun ba wani bare bane ba duk lokacin da ya kasance ka kusance shi ko kun zauna da shi kuna hira ko kuna tattaunawa za ku ringa tattauna abubuwan da kai da shi gabaki ɗayansu kuna da wani masaniya akan wannan abun ma'ana kun dace da juna da makamantansu wanda ita karan kanta wannan ba karamar aya bace ba yau da Allah subhanahu ta'ala ya halatta mana ma'ana ko kuma Allah subhanahu ta'ala ya kaddara cewa ya kasance ba cikin jinsin mu za mu auri juna ba to gaskiyar lamari da zaman zai wahala ya iya yin daɗi saboda ana samun bambance-bambance na ita yanayin rayuwar tsakaninmu da wani kuma jinsin daban sawa'un na dabbobi ne ko na makamantansu don haka sai kasance wannan mataki na farko kenan da allah subhanahu ta'ala ya bi gurin samar da wannan nutsuwa ga ma'aurata sanya ɗan uwan da za ka zauna da shi ya kasance daga cikin jinsin kaiki bayan wannan sai kasance kuma babbar manufa ta yin wannan auren samun nutsuwa litaskunu ilaiha samun nutsuwa kai aure ka ji cewar ka nutsu nutsuwan nan ya kasance kana da nutsuwar zuci ka kwantar da hankalinka ta yadda ya kasance in namiji ne ba wanda yake tunani a waje na wata ba wata mace da yake tunani kwata-kwata a waje in ba matarsa ba wannan ba karamin abu bane ba mai matukar muhimmanci wannan kuma yana ɗaya daga cikin ma'anar ita wannan nutsuwa ɗin da ake nufi a nan gurin ya kasance idan ka zauna kai da matarka babu wata mace da kake tunani a duniya kuma in ba ita ba kamar yadda ita ma ake so idan ya kasance idan kuka zauna mace ta zauna da mijinta ya kasance babu wani namiji a duniya take tunani in ba mijinta ba da wannan ne me zai kasance rayuwar ta yi daɗi amma duk lokacin da za a zauna macen nan tana tunanin wani namiji a waje mijin nan ba yadda za a yi ya iya jin daɗin wannan matar kamar yadda ita ma macen nan ta fahimciwar ga mijin nan ba matansa na halal ba yana tunanin wata ce a can waje sakamakon wata alaka ta banza da suke a jakwani to fa ba yadda za a yi wannan zaman nasu ya daɗi ba yadda za a yi ta samu nutsuwa ta tare da shi kullun zuciyarta zai kasance tana cikin faɗuwar gaba ne to don haka sai ya kasance wannan nutsuwar abin da ake nufi ita shine nutsuwar zuci wadda ya kasance idan mijin nan da mata suka zauna to za su kasance ba sa tunanin wani in ba junansu ba abin da zai kuma ƙara tabbatar da wannan abin shine Allah subhanahu wataala sai ya sanya me waje ala bainakum mawadda sai sanya soyayya sai sanya ƙaunar juna a tsakani wanda wannan soyayyar da ƙaunar juna ita ce take tafiyar da wannan rayuwar ya kasance ta tabbatar da wannan nutsuwa ta zuci din a yau idan ya kasance babu wannan soyayyar aure kawai za a yi miji ya gama ce je ya nemi aurenta aura masa amma babu so babu kauna a ciki wannan zaman baya yadda za a yi daɗi amma kullum akwai wannan san duk abin da ta yi zai ringa ganin mai kyakkyawa ne har wani zubin idan san ya wuce zai ringa ganin ma abin da yake mai muni ne inda ta aikata shi tunda yana son ta zai ringa ganin kawai kyakkyawan abu ne wanda wannan abun ba karamin ginshiki ba ne ba na zamantakewar aure samar da ya kasance an samu soyayya banda wannan abun sai kuma Allah ta'ala ya sanya rahma domin idan ita karai kanta tsagwaron soyayya ce ita ma akwai kuma lokacin da zai kai cewar akwai wani abun da zai rage ta za ta samu tasgaro in ba ya kasance ta samu cikamakon rahama ba sai sanya rahma da soyayya ita ce kashin bayan wannan zaman ga baki ɗansa da aka bayar da za a samu nutsuwar zuci a tattare da ma'aurata sai ya kasance mai an samu soyayya da kuma rahma wasu malamai sai suka yi bayani cewar abin da ake nufi da wannan rahma din a nan gurin ma'ana lokacin da ya kasance an tsufa soyayyar akan kai lokacin da za ta kai ta kawo an saje an zama ɗaya da juna amma a lokacin nan domin wannan rayuwa kar ta kare alaƙa da Allah subhanahu ya haɗa tsakanin miji da mata kar ta samu matsala sai Allah subhanahu kuma ya sanya wani abu da soyayyar soyayyar nan tana yin baya ko tana raguwa to kuma kai tsaye Allah subhanahu ta'ala sai saka wani abun da zai tallafo wannan rayuwar ita ce mai rahma da aka yi sa wasu malaman suke ganin cewa abin da ake nufi da wannan ma'ana mawaddatan wa rahma ma'ana mawadda farkon rayuwar aure har zuwa lokacin da aka ɗauki lokaci mai tsawo lokacin da za a je kuma an saje an zama ɗaya wannan soyayyar duk kusan an gama wannan ɗinta ta fara barin jiki to kuma take Allah sa ta'ala sai ya mayar da wannan rayuwar kuma sai ya ɗauke ta daga wannan sai kuma ta koma rahma domin dai kasance an samu wannan zaran wannan alakar ta tsakanin miji da mata bata tsinke ba wannan ayar wannan ayar idan muka tsaya muka yi tuntuntuni akan ta za mu ga ta kunshi abubuwa da yawa kusan kashin bayan zaman rayuwar aure ga baki ɗayansa yana ciki da aka kai tsaye yanzu bayan wannan aya mai girma mun ji kuma ɗan takaitaccen bayani akan ta da irin abubuwan da ta kunsa na yanayin rayuwar da kuma manufofi na yin wannan aure za mu tafi bayani akan auren aure kamar yadda kuka riga kuka sani Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta shi ma'ana ya halatta mana mai aure namiji ya auri mace mace ta auri namiji menene dalili akan wannan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a cikin alkur'ani yana ce mana fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu ta aw ma malakat aymanukum ma'ana ku auri abin da ya muku daɗi na daga mataye sawa'un wannan matayen biyu biyu ne ma'ana mata biyu kake da damar ka aura ka aura ko kuma uku ne ko kuma hudu Allah subhanahu ta'ala sai ya cike wannan ayar ke cewa fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum idan ya kasance kana gudun ka tara in ka tara mata biyu ba za ka iya adalci ba ko uku ba za ka iya adalci ba ko hudu ba za ka iya adalci ba Allah subhanahu ta'ala ce to ta da mace guda daya ko kuma me abinda hannunka ta mallaka na daga bayi kenan da kuyangi kaga wannan ayar za mu kalli cewar babban maksudin kawo wannan ayar a nan guri shine mai halaccin shi wannan auren Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta wa 'yan adam si aure sawa'un kana da dama da za ka yi adalci to ka aure biyu uku hudu kar ka wuce daga nan gurin idan ya kasance kana tsoron ba za ka iya yin adalci ban ka tara waɗancan matan domin adalci a tara mata shine ƙashin bayan rayuwar in ya kasance ka tara matan babu adalci a tsakani to ka tabbata kanka kake jawowa babban narko na azabar Allah kamar yadda zamu ji a nan gaba insha Allah abu na gaba aya ta gaba shine Allah subhanahu wataala yana gaya mana walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ma'ana anan gurin kamar Allah subhanahu wataala yana gaya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ne cewar cikin sunnar Allah subhanahu ta'ala akan annabawa shine wala qad arsalna rusulan min qablika lalle tabbas mun aiko manzanni kafin ka wannan manzanni da muka aiko su kuma waja'alna lahum azwaja wa dhurriya kuma ya kasance mun sanya suna yin auratayya kuma suna da me suna haifar yaya suna da zuriya ma'ana wannan kamar wani menene ma'ana kwantarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hankali ake da rai akan ciwo akan wani abu da yahudawa suke jifarsa da shi kamar yadda imam al-qurtubi ya yi bayani a tafsirinsa imam al-qurtubi yana gaya mana cewar sababin saukar wannan ayar yahudawa sun zo suna aibata manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama suna ganin cewa suna ta masa maganganu da habaici da sauransu cewar wannan manzan allah ba wani abin da yake gabansa in banda tara mata domin inda annabta ce a gabansa da ya shagalta da wannan abin da ya shafi harkar annabta din babu ruwansa da mata to shine Allah subhanahu ta'ala sai ya saukarwa da manzo Allah sallallahu wannan aya ma'ana kamar raddi ne yake wa yahudawa yana kuma kwantarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hankali akan cewar duk abin nan da suke faɗa shirme ne magana ce kawai wanda ba ta da tushe asali ma sai yake gaya masa cewar me annabawan da suka zo bayansa su annabi dawud da su annabi Suleiman da makamantansu kusan duk gabaki ɗayansu sunna su kenan allah subhanahu ta'ala ya aiko su kuma ya kasance sun yi auratayya kuma sun haifi 'ya'ya don haka shi ma in ya yi auratayya ya haifi 'ya'ya ba wani abin aibi bane ba a wannan ayar take nuna mana cewar ma kaga kenan aure ba wai magana sunna bace ba ta mu al'ummar manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa a'a dukkan kusan annabawan da suka zo bayan eh, gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance sunna su ce ma'ana suna yin aure kuma suna hayayyafa idan muka gangaro muka tafi sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama za mu ga akwai hadisai suna nan burjik manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana gaya mana a hadisin da Abdullahi bin Amru ya rawaito yana ce mana ad-dunya mata' duniyan nan da kuke ganin ta guri ne na jin daɗi amma mai khairu mata'iha almar'atu saliha abin da ya fi komai daɗi a cikinta shine mace ta gari kowa ya riga ya san cewar wannan mace ta garin ita karan kanta ta zama ta garin a karan kanta in ya kasance ba da aure ba ba za ta amfane ka ba amma lokacin da ya kasance za ta amfane ka wani lokaci ne kasance macen nan za ta amfane ka shine lokacin da ya kasance ka aure ta ta zama a tattare da kai bayan wannan ga hadisin da abdullahi bin mas'ud Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi ya rawaito mana wanda ke cewa ya ma'ashar shabab manzo Allah sallallahu alaihi faɗa cewa ya ku taron samari man istata'a minkumul ta falyatazawwaj duk wanda ya samu dama ta yin aure to ya yi aure fa innahu aghaddu lil basar sai ya ci gaba da zayyano mana manufofin wannan auren wanda za mu zo mu faɗe su wanda hannun hadisi ya kunsa don haka wannan hadisin yana nuna mana shi ma cewar mai lalle lalle cewar Allah s.w.t. ya shar'anta mana yin aure ya kuma halatta mana shi ga hadisin waɗancan mutane wanda Anas bin Malik radiyallahu anhu ya rawaito mana mutane guda uku wanda suka je suka tambayi ibadar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a gidansa ya yake yin ibada aka gaya musu ana gama gaya musu sai suke ganin kamar cewar shi manzo sallam ma kenan ya tsaya wanda Allah ta'ala ya gama ya gama yafe masa abinda da yayi na zunubai na kafin wannan da kuma da baya gaba da baya gaba ki daya an wanke shi amma ya kasance na wannan ibada sai suka ga to su kamata yi a ce su kara ɗaya a cikin su yake cewa to ni wallahi gaba ɗaya shi kenan yanzu na koma kuma yin sallah sallah zan tayi yanzu babu tsayawa ɗayan kuma yake cewa gaba ki ɗaya azumi zan ta yi ba magana kakkautawa ba ni babu maganar wani shan ruwa ko in tsayar da azumi ɗayan kuma a cikin su yake cewa ni abin da zan shine mai ba ni babu mace gabaki ɗaya zan guje su ba ni babu iyali babu ni babu kusantar iyali ana cikin wannan sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ya ji su shine sai ya zo yake gaya musu yana zuwa sai yana yake gaya musu yake cewa na ji duk abin da kuke faɗa sai ke cewa amma ku sani wallahi inni akshakum lillah ce wallahi ku sani cewar wallahi na fi ku tsoron Allah wa atqakum lahu na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku jin ma'ana na fi ku takawa kuma na fi ku jin tsoron Allah lakin asumu sai dai me ku sani cewar ina yin azumi wa uftiru kuma ina buɗe baki ma'ana ina azumi ina hutawa wa usalli wa arqud ina yin sallah kuma ina hutawa ina kwanta in huta wa atazawwaju nisa'a kuma ina kusantar iyalina famar rage ba an sunnati falaisa minni duk wanda ya kasance baya kwaɗayin ɗabbaka sunnata to tabbas ku ya kasance ya sani cewar baya tare da ni don haka a nan gurin sai kaga yake tabbatar da cewar menene shahidi a nan gurin shine menene wa ta zawajun nisa a rage ba an sunnati falaisa minni ma'ana mahallin shahid a nan gurin abin da ake so a kai gare shi shine mai wannan gabar cewar duk wanda ya ma'ana maza sallam yana aure yana kusantar iyalinsa kuma duk wanda ya kasance zai ce babu shi babu wannan harkar aure din babu shi babu gana kusantar iyali to kamar ya kaurace wa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi Sallama ne kuma duk wanda ya kaurace wa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi Sallama manzon sallam yake cewa to ku sani tabbas ba ni ba shi falaysa minni baya tattare da ni ma'ana baya bin shiryata wannan mun ji littafin Allah subhanahu ta'ala ayoyi sun halatta mana yin aure haka hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama maganganun salafu salih su ma suna nan da yawa an rawaito Umar bin Khattab ɗaya daga cikin khalifofi shiryayyu Allah subhanahu ta'ala yarda da su ga baki ɗayan su yana cewa la yumna uminan nikahi illa ajzun aw fujur babu abin da zai hana mutum ya yi aure face ko dai gazawa ba shi da damar da zai auren nan ko dai dama ta rashin lafiya ta biya wannan iyali bukatar su ko kuma na mai kuɗin da zai kashe gurin harkar nafaka ciyar da iyalin nan da ɗaukar ɗawainiyar gida to ko kuma me abu na biyu da zai hana mutum wannan shine fajirci kaga waɗannan wasu nassosi ne da suke nuna mana cewar me lalle lalle auren nan halal ne mu yi shi a rayuwa don haka idan muka tsaya muka kalli waɗannan nassosi da muka kawo su ga baki ɗaya za mu ga suna mana bayanin halacci na yin aure wanda da wannan aure ne kamar yadda muka yi bayani ake iya samar da gida sannan kuma wannan gidan idan a kasance an bi wasu ka'idoji da addinin musulunci ya tanada ya kasance ya kasance gida ne mai cike da sa'ada da jin daɗi da inganci da aminci bayan wannan menene hukuncin yin wannan aura shin kawai an ce mai aure shi kenan auren nan haka nan yake azube ba shi da wasu wannan da sauransu za mu ga ba haka bane ba aure yana da hukunce hukunci zai iya ɗaukan hukunce hukunci guda biyar na farko aure zai iya zama wajibi ya zama tilas a rayuwar ɗan adam a yaushe yake zama haka ga mutumin da ya kasance yana da tsananin sha'awa kuma yana tsoron in bai wannan auren ba zai iya faɗawa ga zina ya zubilla lokacin da mutum ya kasance ya samu kansa a wannan yanayin to aure ya zama wajibi a kansa kamar yadda malamai suka bayani hali na biyu shine gama aure yakan iya zama haramun ga mutum yaushe ke iya zama haramun ga mutum shine lokacin da ya kasance mutum ba shi da damar da zai iya biyawa iyalinsa bukatu ga baki ɗinsu ma'ana ba zai iya saduwa da ita bai biya mata bukatar ta sha'awa sannan kuma me ba zai iya ma'ana ba zai iya ci ɗaukan ɗawainiyar gida ba ba zai iya ciyar da su ba to a wannan yanayi aure ya haramta gare shi domin me zai kasance akwai cutarwa da zai iya yi wa ita wannan mata ɗin kamar yadda kuma akan so ma'ana aure kan zama mustahabbi akan mutum mutumin da ya kasance yana son ya auren amma kuma me yakan iya kame kansa baya tsoron fadawa ga zina ko neman mata to kai tsaye wannan musahabi ne gare shi bai zama wajibi gare shi ba amma dai an so yi kamar yadda kuma auren nan yakan iya zama makaruhi ga mutum yakan iya zama makaruhi ga mutum a lokacin da ya kasance mutum yakan iya ba shi da damar da zai iya biya wannan matar bukata kuma ba shi da damar da zai iya daukan ɗawainiyar gida amma me bai kai matsayin da zai iya cutar da matar ba ma'ana takan ɗan iya haƙuri da abin da ya samu na yanayin kwanciya da kuma yanayin ɗaukar ɗawainiyar gida sannan kuma abin da za mu rufe da shi na ƙarshe akan hukunce-hukuncen aure shi ne mai auren nan yakan iya zama ma'ana mu ba an halarta mu game da mutumin da ya kasance yana da damar da zai yi shi kuma ba tare da ya wahala ba ko ya tagayyara wannan su ne kusan hukunce-hukuncen da suka rataya da aure da haka za mu tsaya a nan gurin kuma insha Allahu zuwa fitowa ta gaba bi iznillahi za mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kusan ginshiki na samun